za mu tashi a babi na ashirin da hudu. hadisi na ɗari shida da hamsin da biyar. babun ma ja a ta'a eh, babun ma ja'a man tahillu lahu sadaqa min al-gharimin wa ghayri na babun haka da haka yake to inda na karanta daidai to babin bayanan da ya zo manta hillu na sadaka waɗanda Zaka ya halatta a gare su min al-gharimina daga waɗanda bashi ya hau kansu wa ghairihim da wasu al-gharim shine mai biya daga eh, karama biya me zai kawo biya ba shi ma za ta ba shi ya babin bayani game da wanda ake bin sa bashi إمام الترمذي يجي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن إياض بن عبد الله an abi sa'id al-khudri qala abu sa'id al-khudri yace usiba rajulun masifa ya samu wani mutum fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi fi simarin ibta'aha dan gwari gwari dan au au ne mana ƴaƴan tatuwa da ya saya ya sayi misali ta mangoro gwaiba kankana abarba duk dai gwari ne ko yawwa ya sayi kayan gwari timarin ifta a yana ishtaraha in eh, a nan ha ba saya ya zo ba sayarwa suwa suke mana surutu a wajen duk su shiga masallaci a cikin kayan tatuwan da ya siya. fa kasura da yinu sai ba shi ce masa yawa wato ya je ya sayo ko ya zanto kasuwa ya faɗi ko kuma ba kasuwa sai abin ya lalace fa kasura da yinu sai bashin sa ya mai yawa aka bisa bashi yayi yawa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce wa sahabbai tasaddaqu alaihi fi masa sadaka wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo fa tasaddaqa an-nasu alaihi sai mutane suka masa sadaka fa lam yablugh zalika wa fa'alihi wannan bai kai biyan bashi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil quraba'in sai annabi ya gaya masu bin sa bashi khudhu ma wajadtu ku karbi abin da kuka samu khudhu ku karbi ma wajadtu abin da kuka samu wa laysa lakum illa zalika ba ku da komai sai wannan قالوا في الباب عن عائشة والجوارية وأنس قال أبو يسوع حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح أبو الحديث هنا صحيح نونا منا إذا mutum يا zanto أنك kasuwa sai a fara ya same su ko aka ta fara ta barayi suka raba shi da dukiyar ko shagon su ya kone kuma akwai da suke bin bashin kaya to ana da annabi yana sa al'umma a nemi taimako kuraje in ya kai biyan bashin sa falla in bai kai ba kowa sai a rarrabe a rarrabe abin da yake za a ce ko shi da abin da yake ina ba ta gane to kaga haka ake a zamanin ko kuma ne ya lamunce shi ya samu to kaga ya kare akwai ba shi a ko yana da yaman ya sake da yaman gudu ya je to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kaga ko da anan imamu turmuzi bai to kwalo kwalo ba yana nuna wanda ake bin sa bashi ya fi karfin jari ana ba su ba don a nan da annabi ya ce a taimaka masa ai sadaka a cikin wani zai ka sadaka wasu zai ko kaga a ayin qur'ani da Allah ya sani bayani wanda zai wa bawon zakka inna musulmanin na abuwal zalimin wai da ake bi bashi shi Ya sa malam Jamur, Allah ya dansa ce idan kana da jari miliyan ɗaya, kuma ana ka bashin miliyan ɗaya. to ba da zakka baya kanka in ma ka ana ba da zakka ce ka shiga layi da ba ta gane sun ga dukiyar ba na babu ma ja fi karahiyati sadaqa lin nabi sallallahu alaihi wa alihi baitihi wa mawali babin karahancin ah, sadaka wa annabi da iyalan gidansa annabi da iyalan gidansa ba sa cin sadaka ba sa cin zakka da sadaka da zakka duk ba su fiye su sai da ake zakka na wajibi sadaka ko yana dokar na wajibi da wanda ba an kira ka da zakka don ka kana tsarkake dukiyarka ko yi zakki sannan kuma an kira ka da sadaka yana nuna gaskiyar imani kayan da ka bayar da Allah zai ba wannan kira manzo Allah ba cin zakka shi da iyalan gidansa ba sa cin sadaka حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مكي بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي قال حدثنا بعض بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل إذا أنزوا النبي ده أبو سيد أصدقة أم هدية صدقة قلت أنقاله tana zuwa wa annabi da abu sai ya tambaye ka abinci ne tufafi da kama kudi ne dabino ne sai ya tambaye ta sadaka ko kyauta fa in sadaka sadaqa yace sadaka ce lafi a fadl wa in qalu hadiya in sun ce kyauta a kala sai yace قال وفي الباب عن سلمان وابي هريره وانس والحسن بن علي وابي عمير جد معرج بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران مهران وابن عباس وعبد الله بن عمري وابي رافي وعبد الرحمن بن علقمه وقد هذا الحديث ايضا عن عبد الرحمن بن علقمه عن عبد الرحمن بن ابي عقيل عن النبي وجدته بعض بن حكيم اسمه معاويه بن حيدة البشيري to جماعة ji النبي النبي النبي annabi da iyalansa ba sa cin ne حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي بعث رجلا النبي أتور ولمتم من بني مخزوم ده قبيلة بني مخزوم على الصدقة النبي أتور شيء يبتار دوكي الزكاة كنا سائي كنا kaza akwai kwamiti masu tsara dukiyar zakka wannan mutumin da annabi tura shine arkam ibn abil arkam yadda imam suyudi ya faɗa annabi ya taro wani mutum daga kabilar mahzum a je a taro zakka fa qala li abi rafi sai wannan mutumin shi arqam ibn abul arqam sai da abu rafi ishabni karaka ne karaka abokantin karaka kai ma tusibu minha domin kai ma ka samu a ciki kai ma tusibu biya kai ma ka samu a ciki in sai ba ka zamani wa qala kun ga yadda karaka mu je mu tsara zakka albashin da ake biyan wanda ya yi wahalan tsara zakka sai in dan maka shi da kira a wannan lokacin faƙala sai sai la a a kai malaru na ilajin littafin na littafin ga malaru na littafin نو دا مو کې سورې زواګه نو یا له کتاب دې نه ماشاء الله کلمه کې څنګه نعم سيد حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما masallaci ne baya cika da asuba sai liman ya dauki yace duk matan da mata da mijinta baya zuwa sallar asuba Allah sa ya kara mata kishi shi kenan sai matsala ta fara shi. tun da zuwa nan sai na sai abu rafi ya ce a'a ba zan raka ka ba hatta a ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba as'alahu sai na zo da annabi in me fa as'aluhu in me in tambaye shi ban mana akwai littafi akwai a wayan nan to to to ba shi fa asfala ga ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo jama'an za Allah shi Abu Rafi fa sa'alu sai tambaye shi ya manzo Allah arkam ibn abil arkam ka tura shi ta tsaro zakka ya ce ni ma in raka shi ni ma za a dan bani wani abu a ciki fa qala salibi ce inna sadaqa la tahillu zakka sadaka bai halatta gare mu an gane ko wa inna mawaliya wa inna mawaliyal qawmi min anfusihim me jibintar mutane yana daga cikin mutane ko kuma mawaliyar gwamnatin cancan bawa mutane to abu rafi din yantaccen bawan gida annabi ne ko kuma eh, yana alaƙa da yantaccen bayi na gida annabi to kaga yadda manzon Allah ba zai cutar ba duk wanda yake dangantuwa alin bai tare su alu addini su alu a bazu sauransu banu ashida ba za su san hakan nan kai bawa ne annabi ya nan daga kai ma ka su zafi dangi su za su to ka san idan mutum ya yanta bawa ya zama dangi da ka yanta bawa sai mutu ba shi da gaske sai zan ba a san danginsa na jini ko ɗaya ba to kai da kake da idan ka yanta bawa ba ka yanta shi kai ka mutu ba ka kowa ka duniya ba to bawa a matsayin dan da zai an gane to shi da annabi ya ce abu rabin tun da kai yantaccen bawa ne na gidan mu to ba ka ciki wannan ko da za ka raka shi zai zanto mai kyauta ka da albashi ala wani sa za ta sa sun sayi wa aburafi maulan nabi yantaccen bawa annabi da aburafi ismu aslam asalan sunansa aslam wa ibn abi rafi huwa ubaydullah bin abi rafi katibu ali bin abi talib eh, katibu ali bin abi talib to anan yanzu mun fara ganewa kenan duk wanda yake dangantuwa da gida da su to sai ka dubi wasu a Najeriya da wasu kasashe na afirka kan mutum ya fito ce shi ji annabi shi sharifi da jika kuma abin mamakin za ba da bukaji in ba ba shi mamakin za ba wani ma za ka haka da karne shi da zalle ina ina ne za da tattun da ko ya ne ta ko ya ce muku shi ji annabi da wani kwaɗan kowa ne da ka ji da gida annabi in ka jirka jika annabi ya ka hada kanka da aiki ba zakka ba sadaka babun ma ja'a fi sadaqati ala dil kiraba qaraba babin abin da zo ala sadaka fi sadaka game da sadaka ala dil kiraba akan dangi da juna حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الربابي عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي قال إذا أفطر أحدكم إذا ينقو يمين azumi, أجي أزمي فليفطر على تمر يا أجي أتمر دبيرو ذاك يبدو بايك دبيرو فإنه بركة lalle dabino akwai albarka shi yasa da bai kwatanta mumini da dabino ko da bi ka san dabino tuti kula ha kullu da damuna da rani tana aiko shi mumini da ramadan da ba ramadan ba yana ba. an gane ko sana tamiru baya kuma da ganje ya kai ta shara to shi mumini baya zubar da lokacin sa a banza kowane lokaci na rayuwarsa yana ribar sa a abin da zai taimake shi sannan kuwa kaga dabino daɗi ne da shi mumini ko yana da daɗin zama da mutane sannan kuma abubuwa da dama da manzo Allah ya faga da shi dabino fa in lam yajid tamran idan mutum ya zo buɗe baki bai samu busasshen dabino ba balma ya yi buɗe baki da ruwa fa ina hoka ho shi tsarki Ta san wasu sai a ce mutum in bai samu ruwa ba bai samu abin da wuta bai taba ba lemo gwanda ba mu samu hadisi sahihi a kai abin da annabi sai ka yi buɗe baki da shi hawa uku na farko dabino amma ɗanye amma ne an gane ko kun hari amma miraku ade haduwa A gane ko ma'ana ɗanye ne da rushe amma nuna ruɗa idan mutum bai samu wannan ba sai samu tamru ya nuna ko busa in bai samu ba sai ruwa ruwa ma wani hadisi ce sirka shi ake yi sirka shi ake kai farfaran ka sirka shi da کڅوړه چې دا مرطف کڅوړه چې دا نور کړې چې ما کاړه دا هغه کاپاره چې دا او دا او اشګلاره چې مرطف مرطف ورطم wato gwar babaranta eh, jashi. ba to kun gani sai a furka shi sai a sha wannan kenan manzo Allah ce idan bai samu dabino ba falma'u yayi bude bakin da mai da ruwa fa innahu lalle shi ruwa qahur mai tsarki ne me yake nufin ruwa mai tsarki ne abin da ka ce ya bude baki da ruwa ana so ya samu tsarkin zahiri da tsarkin mai baji yanzu ya yi ni da azumi ya samu tsarkin zahiri sai dai baɗininsa akwai ishi makogona duk a kushe hanjin zai ya mummurɗe don babu ruwa to yana shan ruwa ta ya samu tsarkin baɗi ina ba ta gane imamu tsaibi ya ce a shi ruwa din yana gusar da ishi kuma abu ne Allah da kansa ya kira ruwa da tsarki jana kudu ba kan ruwa Allah ya ce wa an zalla minas sama'i ma'an tsahura mun so kan ruwa mai tsarki daga sama ruwan rijiya ma mai tsarki ne sai kuma daga sama da aka tsare shi da an zalla minas sama'i ma fasalat awdiyatun bi qadariha fa ihtamala as-sailu zabada rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يكون ونروى تزيو متاني أمفاني fetur da zai wa mutane amfani gwalagwalai da zai wa mutane amfani duk daga sinadarin ruwan sama ake samu bayan kusa sai Allah ya ajiye shi don amma yi ruwa akwai yayi akwai ciyawa akwai kumfa shi ba shi da amfani fa amma zabar shi kumfan fa yanzu abu ba zai tafi a kushe ya kushe ko a baya wa amma ma yanfa'u nas fa yanfutu fil ka kazalika yadribu Allahu al-amsal don ruwa yana da muhimmanci don muhimmancin da Allah saukar da ita yake ta sama ko yake fitarwa ta kasa a tona rufe a tona ko kuma yake fasa dutse ruwa ya yana so dan adam ya same sa sama da ƙasa don suna da muhimmanci ga rayuwar dan adam kuma shine rayuwar dan adam da khalaqa kullu dabatin wa ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy ko na yana rayuwa ne daga ruwa sai na umar ya ce duk inda ka ga akwai ruwa nan arziki yake duk inda kuma nan arziki yake nan fitina yake arzikin najeriya ya yake na maida a naija delta don me akwai ruwa to ba fitina ba a naija delta ya gare ba Shin na fi ne masa bututu ne fashin kan ruwa ne mene ne haka sai na amure shi ko qur'ani ma ya nuna tattalin arziki daga ruwa ne a surutun baqara allazi ja'ala da kuma ardha firashin. Wasu samaa bina'an sai ta wa'an zara minar samaa ya sauka daga sama ma'an daga ruwan fa akhraja bihi min ath-thamarat thamarat wa sunne me rizqan nan wala taj'alu an dada wa an antum ta'lamun ibn malik ya ce. abinda annabi yake nufin fa in lam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahurun abu da yake nufin ruwa mai tsarki ne tahurun anan ana nufin yuzilul aqash ruwa yana kawar da mai ishi ka samu ka da ya bata ka samu ka da ya bata gaje to masha Allah wannan to kun ga amma don ya ne da tsarki shi tsarki din kayi amfani ne da ruwa don gusar da ne don gusar da najasa in ta kira wani to sai aka kira na buɗe bakin sarki shi ma kai amfani da ruwa don gusar da mai ishi da shi sarki ne mai mai gusar da ishi abu da zai tabba zai sake da karfafar wannan fassara shine eh, hadisin da yazo sahihi idan manzo Allah ya zo buɗe bakin ra sai wa mai zahaban zama'u wa mutallatin oh wa sabata al-ajr insha Allah ishi ya tabbata ba kokoro ya jika la da tabbata da yarda hannu to ga fa inna al-ghulu dahur lalle ruwa yana barkake ishi wa qala sadaqa ala al-miskin wa qala huwa nabi ta sadaqatu ala idan kai wa miskini sadaka kana da ladan sadaka amma me yake nufi sadaqatu wahida ladan sadaka ɗaya ne wa hiya ala zirrahi idan kayi sadaka ko danginka na jini mabukaci sadaqatun wa sula sadaka ce kuma sada zumunci su ya hada sadaka kuma sada zumunci قال وفي الباب عن امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة ودم حديث زينب matar ibnu mas'ud ita ce ta zo ta tambaya annabi za ta yi wa sadaka ne sai annabi ce tana da ladan sadaka kuma tana da ladan eh, sadar da kusanci saboda haka ba daidai bane kina da dukiya ba za ki taimaki miji kina da dukiya sai mutum ba ki taimaki miji ko taimako ne da za ki ji tsoron Allah ke yasa ba gori ba gori ba shara wannan ke wa jabir wa abi hurairah qala abu isa hadith salman bin amir hadith hasan wa rababu rabab hiya ita ce ummur ra'ih wa ra'ih bint sulay wa haka zara wa sufyan الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي نهى وهو روى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة أولا حديث تلك جاوب مثلا don wani sai daga shi ka darasa ana neman taimako a masallaci ba zai ba za a gina masallaci ba zai ba da taimako ba ga wani sa ga wani mabukaci ga wani yana cikin halin rashin lafiya yana neman taimako ba zai taimaka shi ba in ka bar daga darasa ai na cire su ai ina cire su sai ɗauka daga cire zakar babu to kai in ba gaulanci ba kai yanzu da kawai Allah ya cire kashi a jikin ka aka yi barka da ya cire maka wasu matsalolin jikin ka ta hanyar bayan gida wasu ta hanyar bawali wasu ta hanyar zuwa? ko ba gaba da saboda kai ma cire cire din da yawa ba sai ga wai wani za ba mamaki wani zai zai zai tambayar ta ya ta hasu gidana ya kare sai ce to kai a wani zakana sauran kwana biyar ka zo lokacin ba da sai dan hada shi da dubu ɗaya dubu biyu je wai wani zaka duk bajet na taimakon ba ya alheri a rayuwarsa akan zuciyarsa da sarkinsa da duk ko ba ka ba ya taimaka min yana gawa a'a iyayensa ya taimaka min yana gani a'a abokanensa da suka taso tare a'a sai su jira lokacin da wai wannan ma ban kawar mai dan imani imani mai kira wani ma ya tashi wayo to sai ya yi amfani da ramadan kaga kuma da zai wayo da ramadan sai ya yi kuɗin zakka ɗaya sai su rama kaga wannan cuwa ne shi ko Allah ba maka cuwa-cuwa bumburutu a Kaduna ma ba a yi balle sai wa Allah saboda haka wannan babu yana karanta da kai annatul mali haqqan ya kai mai dukiya a dukiyar ka fa akwai haƙƙi suwan zakka banda ka kawo masa ranka gida ko ba ka ba ka cire zakka so fa banda zakka ba ne ko ba ka ba wata rana mabukaci zai zo ba shi da abinci wani ɗan gudun hijira ne wani ma ɗan gudun hijira ya fi ɗan gari ba wadanda ko ba ka ba ka ba abinci sai ka ga a cike da abinci sai ka ce na ci da zakka zan ba ka lalle a cikin dukiya akwai wata haƙƙi jama'a ban da zakka kana zakkan ko kana ihsani حدثنا محمد بن احمد بن مدوي قال حدثنا الاسود بن عامر عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قال سالت او سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاه an tambayi annabi akan zakka fa qala sai annabi ce inna fil mali la haqqan suwa zakka lalle fa a dukiya wallahi akwai haƙƙi banda zakka banda zakka har yanzu akwai haƙƙi cikin haƙƙi ka yanta baiwa ko ba ka ba cikin haƙƙin ga wani azal ya fada kansa makocinka ne ba mai fitina ba ne ya ci bashi don abincin gidansa an jan kulle shi ka za ka ji kai bele da su ciyar da abinci ga mabukaci da wasu ayyuka na jin kai lalle a dukiya ko ta ake banda da ثم تلا هذه الآية في البقرة سنة كرنت وانا آية في البقرة ألا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق جماعة وانا حديث ضعيف amma ma'anarsa ya inganta don ayar qur'ani ya tabbata laysal birra to da ka dubi laysal birra an ya yi maganar zakka ko ya yi maganar sadaka wanda da ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaa'ikati eh, wal kitabi wan nabiyina sai mai wa atal mala ji ba da dukiya ala wani zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasa'ilina wa fir riqabi sai ce mai wa aqama salata wa ata zakat kaga an yi magana zakka can wa atal mala kenan ka haƙƙun fil mali suwa zakka banda zakka sai haƙƙi a dukiya wannan kenan حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا محمد بن طفيل عن شريك عن ابي حمزه عن عامر الشعبي عن فاطمه بنت قيس ان النبي قال قال عن النبي قال ان في المال للي ادوكيا حقا اكو حقي جماعه ان جاء النبي سوى الزكاه بند الزكاه قال ابو عيسى هذا حديث اسناده ليس بذاك وابو حمزه ميمون الاعور ضعف وروى بيان إسماعيل بن صالح عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح saboda haka dan uwa ko da dukiyarka bai kai zakka ba za ka rage misali dukiyarka ya kai zakka za ka ba da zakka za ka yi yadda ka ana sallan farilla kuma ana sallan yadda ka ga ana azumin farilla kuma ana azumin wannan babun ma ja'a fi fadli sadaqa babin bayanin da yazo akan falalar sadaka imamu turmuzi yace haddathana qutayba qala haddathana al-layth an sa'id bin abi sa'id al-makburi an sa'id ibn yasar annahu sami'a aba hurayra yaqul qala sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqa adam sadaqatin min tayyib babu wanda zai sadaka daga abu mai tsarki da dukiyar halal wala yaqbalu illa tayyib Allah baya karba sai mai tsarki illa akhadha ar-rahmanu wanne hadisin kadai aka tsaya kai wallahi ya ishe ka falala sai sadaka ka taimaka addinin ka taimaka wa iyalanka ka taimaka wa al'umma wannan kadai wai a ce idan mutum ya yi sadaka daga dukiya mai tsarki annabi ce ba wai wanda ka ba wa zakan ne ka wajen da kana ganin sai hannunsa faso ba shi ka a'a ga wanda ya karba illa akhadha ar-rahman Allah ne mai rahama ya karbe ta da daman wannan akwai abun ban kai abu uku yanzu nan kare an samu falala uku kana ba da zakar Allah ne ya karba hadu karban Allah a ta Allah ne ya karba na dai kaga dai ai Allah ba zai ma ciwa ba sanin kwana biyu madadin annabi ta illa a kaga hallahu sai zaɓulo sunan Allah me wanda yana da daɗi yana da sanyi ar-rahman wanda duk inda ka ji an ce rahman rahman wuri ne na musamman man khashiyar rahman wa za'a bi qalbi qul ara'aytum in ahlaka niyallahu kaga halaka aka amma da ya zo gefe guda kulhuwar rahman aman nabi wa ibadun rahman allazina yamshuna ala al-ardh to kaga kaga sai aka dauko siffar Allah na rahama don ka sani kawai yana cikin rahama sai mai rahama Allah ya tarba falala na uku biye biye sai Allah duk hannayensa dama ne yadda ya zo a cikin wakil kai da amma na daman daman sai Allah zai da zakar ka falala wa in ka oh, za ka ji ƙari ma wa in ka na tamrata in dabino ne tarbuwa fi kaskin rahama sai ta riga girma a tafin Allah yana girmar da lada akuya ne saniya ne saniya ce kuɗi ne sai abin ya riga bunƙasa yana girma a hannun Allah hatta ta kuna a'zama min al-jabal har zai ta tsauni kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasila yadda Allah yake girma da ladan sadaka kamar yadda ɗan yake girma da faluwahu ko fuluwahu fulu shine almuhu ɗan doki kamar yadda mutum yake girma da ɗan karamin dokin sai girma haka Allah yake girma da ladan sadaka aw fasilahu kalmar fasil shi ma yana daga cikin abin eh, ɗan raƙuma kamar yadda da yake girma da ɗan su, wacce mahaifiyar da ta yaye fasil wa yana rada fi sa kenan kamar yadda da yake girma da luwa hudokin dokin sa au basirahu ko ɗan ƙaramin raƙumarsa قال وفي الباب عن عائشة وعدي بن حاتم وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أحسن الله إليكم محمد بن العلاء قال حدثنا وائل وكيء قال حدثنا عباد بن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce inna Allah yaqbalu sadaqa Allah shi da kansa yake karban sadaka wa ya'khudha bi ya karbe ta da daman sa ba anan zai tsaya ba fayyar biya ya rika girma da ita fayyar biya ya ya girmar da ita haka manzo Allah ce fayyar biya jazakumullahu khairan wa asani يجرمل دي كما يربي احدكم مهرة كما يدعي هو يجرمل مهرة مهرا تاغاري مهرا ده لا مهرة يا ابا بكر مهرا sadaki kamar yadda dan bai girma da sadaki masha Allah mu ya fi dadewa muhra muhra masha Allah eh sadaki masha Allah kamar yadda dan bai girma da sadaki sai sai ka buga wannan fasarar gusa fa muhra ha satu satu saturi ɗansa masha Allah masha Allah da alama kana son ka aure ka aiko ubale ubale kai haka irin ganin ka zo tsakiyar gobe mohra eh من أولاد ماذا؟ ذات الايه؟ ba ba ga ba mu amsa kamar yadda ɗayan wuyi ke girma da ɗan ƙaramin dokin sa da kulo wa hu da mura duk ɗan ƙaramin doki eh, ba mun da kulo wa huwa ba da shi ne mura mura ɗan ƙaramin doki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hatta inna lukmata la tasiru mithla ukhra har noman to da kai sadaka da shi ko ka aiki yaro ya sa ka ko sai ka bashi sai Allah ya yi girman da lalle sai ranar kiyama da lalle ta kai shi da da wannan kaya a ce kai ka baya manzo Allah ya ci gaba da cewa litasira mithlu ukhra wa tasdiqu zalika gaskanta wayannan bayanan fi kitabillahi azza wa jalla yazo a littafin Allah Allah ce huwa yaqbalu tawbata al ibadi Allah shi yake karban tuba daga bayansa wa yaqudu sadaqat yake karban sadaqa wa yamhaqu Allah eh, eh, suratu tawba ta 100 wa Allah ce yamhaqu Allah riba Allah yana da dukiyar da akwai riba a ciki wa yurbi sadaqat yana mai yana ninnin kala da wa yurbi sadaqat yana ninnin kala sadaqa sadaka to anan jama'a ya ji hankalinmu a kan muhimmancin sadaka hadin sannan da ya zo cikin bukhari muslim da musulun na imamu wannan kenan قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم هذا الحديث mutum ba ɗaya ba biyu ba cikin mabuta ilimi ya faɗi wani in kun tashi raba ruwa ku fara ku fara da kaji ya ƙare? Eh, a rika farawa da baki sannan kuma sai magidanta sai mawajen haka ba na da wani muna da baki قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقروي عن عائشة عن النبي نحو هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات روايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة الله ينصر قوة دره إلى السماء الدنيا زوا السماء Domin sama ta da yake ce wata sama a duniya wala ka yana sama a duniya domin me ake kiran da sama a duniya musa domin me ake kiran da sama a duniya eh. sama ta daya domin ake kiran da sama a duniya da larabci wala ka yana sama a duniya eh? kenan me duniya na'am سرکن کافر میں دنیا میں اس تو میں دنیا سماع الدنيا تو میں اگر الدنيا هذا گیا کہنا میں معنی دنیا دا اللہ اہم معنی سماع دنیا بیسا میں ارادہ Aha. Ba zai zama lura ba. Ba zai zama lura ba. Malam Usman kana magana Alhaji Bukar. Masha Allah. aha ubana me ake bi? na a duniya shi abin da ke kusa ka mana misali inda aka aiki da kalma makamacin haka yawwa kudwatin duniya kusa da kuma kudu hame ya yi tatuwa a jana kusa mai littafi ya rubuta littafi da samaru ya yi tatuwa ne kusa to an gina da sama a duniya shida sama na mafi kusa da ƙasa kusan shida abin da baba ya faɗa sai dai ya kasa yin fashin baki ne kan abu ya kasa yin fashin baki mai so Allah yana saukowa sama ta ɗaya ƙalu kan tasbutu ya fi haza jama'a wayannan hadisan suna daga cikin abin da wasu suke kawo shubha yanzu in wani ya ji an ta Allah yana karɓan sadaka da hannunsa sai ce karya ne Allah ba shi ko ba gaba Allah yana saukowa sama ta ɗaya, sai ce a rahamansa nake sauka ba shi da kai to wannan wata gida ne daban shi duk mutumin kirki yadda aka ce Allah yana karɓan sadaka da hannunsa da kuma nuzulul rabbi tabaraka ta'ala kullu lailatin ila sama'i dunya da cewa Allah yana saukowa sama ta ɗaya a kowace dare قالوا suka ce kan tasbutu ruwayat ruwayoyi sun tabbatar da su duka fi hada ci wani wa yu'minu biya zai imani da ita wala yatawahhamu wala yuqal ba a wahami ba a cewa kai ba haka za ruya amma kai ba haka haka ya don wasu ba yadda Allah yana da ko Allah aura da yawa cikin Qur'ani yace na da eh, innal ladina yubayyi'una ka inna ma yubayyi'una yadullah fawqa aydihim وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه أنا يصل مقصودة مقصودة ثانية كما حديث إن الله يقصد يده بالليل ليتوب مسوء النهار ويقصد يده بالنهار ليتوب مسوء الليل ده رانا لا نسوب الأحمد دومي الصابون اللي يتوب عن أحد فالله يتنا ده kamar yadda ya zo hadisi Allah yana da kafa zai taka zai taka wuta ka tsoke saboda haka a mazhabin ahlus sunna ba wanda ya fi sanin Allah sama da Allah shi ya fi kowa sanin saboda haka ya ce yana da hannu sai wuce na da ya ce yana da kafa sai wuce na da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi kar mu je wai muna kuskure mu tabbatar da an gane ko sai dai kuma ba ko da an tabbatar wala yuqalu kara ce kaifa kai kaifa ba yo wala yuqalu kaifa ba za ta yaya kado Allah ya ce yana da hannu ka zo kana duren ka ce ga yadda hannu yake a ah, wannan kuma haram da yake kamar da shi ya ce yana da kaza sai ku ya yi kaza yake in ya faɗa sai da bai faɗa ba sai mu ce laisa kamar da shi shi kenan ka kama lafiya Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da ido yace fa innaka bi a'yunina sai ya tabbatar wa kansa la tudrikul absar wa huwa yudrikul bayt duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa sai ka tabbatar ko da ka ga ɗan adam yana da takwaran abu ko da ka ga ɗan adam yana da takwaran abu shi Allah rayayye ne dan adam ma rayayye ne bambanta rayuwar Allah da na dan adam na dan adam zai mutu Allah zai mutu Allah ya kira kansa mai jure mai jin a suratul Isra'i subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو Allah mai الله بيجينا بيجينا dan adam mai jini mai jini a suratul insan inna khalaqna al insan mun halittu mutum min nutfatin daga mani amshajin naftalihi faj'alnahu min sami'an basira dan adam shi ma mai jini ko mai jini Allah yana ji yana gani dan adam yana ji yana gani shi kama a suna dan adam jinsa da idanuwa da wannan bakin digo da kaza jinsa da kunnensa Allah kuma ba da wannan ba ya suke Allahu a'lam kasar gama yake sannan kuma sarauniyar sabai tana da al'arshi mai girma wala ha na azim in ji al'urula shi ma ana rabu al'arshin azim saboda haka jama'a ko da an ce ga Allah yana da wani abu ga wani bawa sai yana da sai a ce na Allah ba irin na bawa ba ne ya fi na bawa ya yake to ba sai wannan shine ruwiya shine abu da aka rawaito amma da imam Malik wa Sufyan bin Uyayna da Sufyan dan Uyayna wa Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhihi su sun faɗa akan wannan hadisin ire-ire wannan hadisin amir ruha ku gudanar da ita bila kaifa ba tare da fadi ya yi ba Allah kira ka ba sadaka da hannunsa ba ya girma da shi eh wa ya faɗa annabi annabi ba da shi subhanallah annabi ya gaskiya ba zai faɗa ba sai Allah ya faɗa sai mu ga sai dai ba a ce ba zo ka ce yadda ina fata an gane Allah yana saukowa sama ta ya yake sauka sai kai da yana sauka ya yake sauka Allah ya daidaita sai kai da ya daidaita ya yake daidaita idan mutum zo yana sallah Allah yana tsayuwa a gaban sa ne fara waige waige sai ya kyale shi yaya Allah yake tsayuwa ga musulmi amma mun yarda bisa annabi ya faɗa wannan shine aqidar malaman kirki jama'a shina kira malaman kirki wa haka zaka nan qawlu ahli ilmi kadin magana ma abuta ilmi min ahli suna wata jamaa wa amal jahmiya amma ba an ankara da hadin riwaya sun musanta irin wayannan riwayoyi wa qalu ta hadha tashbihu wannan ka kamanta Allah ne wa ga zakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in fi kitabi amma fa Allah a wuri ba dai ba biyu a littafin sa ya ambaci aliyada yana da hannu wa sama ya ambata yana da ji wal basara da gani فتأولت الجهمية دق وإن لم الجهمية سكي تاويلس وقالوا سكتي سكتي آه، هذه الآية فقصر رسول فصرة على خير ما فسر أهل الدين فأكي يدا ما بتا إلا من سكت فصرة وقال سكتي إن لا لم يخلق آدم بيدي فعلى أهل تعلم آدم دعنا سبق ما منك عنده جدا لما خلص بيدي سكتي قريان إبادة أنه سيد وقالوا سكتي إن معنى اليد هاونا معنى هنوانا القوة قريبين ala halitta da min adam da hannu yana nufin da karfi wa ja'a rabbuka sai a ce maka wa ja'a amru rabbika kawai don su surutun ta to wannan kaga duk wanda ya kai ya ci gyara Allah ya nuna Allah bai san kanshi saboda haka a nan a bangaren tauhidul asma wa sifat ana sa matsala ko ko dan ta'til masu korewa Allah sunayen ta ce ya zata Allah yana gari ai dawa da yana gari an faɗi aka an kamanta Allah da dan adam ta ce baya to baya din ma to ai an kamanta shi ma da dan adam shi ba samu dan adam da baya gari aka ce Allah yana da kafa sai ce ba shi da kafa dan adam akwai ba ai ana son wanda ba shi da kafa to ga su riga wa Allah sunanan da su wasu kuma sai su yarda amma me sai su lankwasa aya su canza mata a gane ku hannun Allah a can karfin Allah ke. kaza kaza kaza kaza to su kuma wayannan eh, ana nufin yan ta'awi har yanzu ko akwai na uku batattu suna yan tashbi Allah yana da hannu har zai kama da yana an gane ku hadisi ya ce Allah yana da hannu ko yana da yatsu sai dai ba irin hannuna da yatsa saboda haka in kana son ka kubuta duk ayar da Allah ya siffata ka mu da abu sai kai yaya abin yake ba su sani dan ka tabi shi. kira gida su ba da su sai sa wani zai tambayi imam mali ai akan me ake nufi da Allah ya rika yace al-istiwa ghayr majhul wal kayf ghayr ma'qul wa min Allah ta'ala ar-risala wa alayna tasdiq akhriju ukhriju bi yace ta ya ya daidaita hankali bai Allah ya ba da labari ya daidaita ka mu ke kan sai ce ku fita da wannan ɗan ne wanda ya ba ya ba da wannan ke ta gaba cewa wa ga za ƙaunar ahalin ilmi haka shi da magana ma abota ilimi min ahli sunna wal jamaa wa jami'a amma jami'a su suka musanta fa an kara hadir wa ayu qalu Za tabi'un biyun wa qad zakarnahu bi ghayri mawdi' min kitabi al yad wa sama wal basar fa ta'awalat al jami'a hadhihi al aya fa makaruha ala ghayri ma fassara ahli al ilm zuwa ga wa qala isab al ibrahim inna ma yakunu tashbih lalle kamancece ne yana faruwa ne idza qala idan wani ya zo ya ce yadun ka yadin hannun Allah kamar hannun ya zo dan tashbih ya yi laifi ba za ka an gane ko sannan kuma au sam'un ka sam'in ko jin Allah irin namu au mithlu sam'in fa idza qala sam'un ka sam'in au mithlu sam'in fa hada ta juto wala ya shiga tashbihi ya yi laifi don ko a duniya ai ba komai da komai ne yake kama in ka je wajen mai ƙwarya ƙwaryar da daban in ka je wajen mai kwai ka je kana son ƙwarya dai ai ba ƙwarya na kana bashi za a ɗauka ba ka ba da da rufe kwai ne dari a ba ka je wajen mai doya ka je a bani kwarya daya ya ba ka doya ka je wajen mai goro a bani kwarya daya kaga kwarrai din ma kaga a duniya ce ba ka sun babban amsalin ka sun babban to kaga suna da iri daya amma sun bambanta to haka in an ce Allah yana da hannu yana da ido yana da kafa suna da iri ɗaya da namu amma nasa ba irin namu ya namu din ya yake namu sananne ne ya ce hannu ke hannu ha ko ba wani sai jin sai jijiya sai kashi sai bargo ba su ne ba to na Allah duk wanda baya cikin na Allah ya na shi ba wasu ka kuka wannan wa ma idza qala kama qala Allah ta'ala yadu wa sam'u wa basar amma idan mutum yace eh Allah yana da hannu Allah yana ji Allah yana gani wala yaqulu kai ba amma bai fadi ga yadda ji da gani Allah yake ba wala yaqulu mithla sami wa sami wala ka sam'in ko bai ce irin nawa ne ba fa hada ga yaqulu tashbih wanda bai zanta tashbih ba dai ta Allah yana da kafa Allah yana da hannu bai nuna ya kamata Allah da kafa tunda bai fadi ga yadda hannu da menene suke ba قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع babu mai kama da su sai dai Allah ya gaya mana siffofinsa don mu san amma kuma duk abin da Allah yake da shi babu mai irin na Allah wannan shi da abin da ya kawo mana su jami'a jama'a su ne da suke kore siffofin Allah wanda Qur'ani da hadisi suka tabbatar ko su suke cewa qur'ani halitta ne da Allah ba magana Allah to kuma qur'ani magana Allah to ana da hada kitabu da yantiq yantiq bil yana furuci ka qur'ani magana ce ta Allah an gane ku har ma malamai suna inkari wasu suna cewa wai magana Allah ba harafi ne qur'ani ba harufa ko ba ka saboda kana son ka ga magana Allah shi ne qur'ani ina maza an gane qur'ani ne Don ƙoƙarin rusa maka aƙidar ƙur'ani ba magana Allah ba halittar Allah ne ta ce maka magana Allah ba ba bane ba kaza ba magana Allah akwai wanda harufa ne ne ƙur'ani ina maza an gane so ne maganar Allah sai dai ya kasa a matsayin sako domin duk wanda ya ce ƙur'ani ba magana Allah ba ya kafa aha sai na gaba na muhammad bin isma'il qala na musa bin isma'il qala na sadaqa ibn musa an sabir an anas qala su ila annabi an tambayi annabi ayu sawmi afdal ba'da ramadan wani azumi ya fi bayan ramadan wannan da nuna maka a azumi ramadan ya fi dukkan azumi sai da ana yi wanda yake bi ba wai wanda ya fi shi ba fa qala sa'd bin sha'ban watan da za mu shige ta gobe wacce daga ita sai kawo su sai su yi ta azumin rajab babu watan da annabi ke azumtar mafi yawan kwanaki da ya azumci sha biyar ashirin kamar da ta sha'ban ramadan don girma mara ramadan duk da wani ruwayar ya fi a bakwai ruwayar ingantattu wanda ya nuna banzu Allah ya fi azumi min nafila ya fi yawai ta su asha ila zarja fa ay da afdal wal sadaqa fi qala ja sadaqatu fi ramadan sadaqa karka ce to za ka ajiye sadaka ta kudin ka sai a rauda za ka in ka mutu kafin ramadan ka san dai ramadan su rawata amma za ka yi baka da nawa suka mutu daga jeruwa nawa suka mutu حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري أن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن الصدقة لتنفي غضب الرب صدقة إلى كشف بشم الله أقاربه حديث نظري صدقة إلى كشف بشم الله وترفع عنه ميتة السوء yana tunkuɗe wa mutum mummunar mutuwa idan kana son Allah ya baka kyakkyawar cikawa kai sadaka ko da hadisi nan bai yi ne amma akwai nasoci da suka goyi baya don akwai nasi karaba ya nuna wanda baya sadaka zai mummunar mutuwa ƙarshen suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Allah ta kuce da tun kafin mutuwa zuwa ɗayan ya ce ya Allah ai mun jinkiri mana zuwa ga wani lokaci kusa in sadaka da to yanzu me yasa wanda baya sadaka da yanzu mutuwa yake neman ya dawo duniya don zai mummunar mai cikawa saboda haka idan kana so ka yi mummunar cikawa kina so ka yi mummunar cikawa ka zanto kana sadaka kana ba da zakar dukiya kana sadaka kana kyautata mabukata kana kyautata marasa ƙarfi marasa galihu kana taimakon addininka wannan za ka yi mutuwa cikin daɗi amma duk wanda ba zai yana da dukiya marowaci ne zai mu to jama'a wani ya ɗauka ban mummunar mutuwa ka mutu a jirgi wa ya gaya maka wani ya ɗauka mummunar mutuwa kwalera ai wannan ma shahada ne idan aka ce mummunar mutuwa ka mutu babu kalmar shahada to wani muni ya wuce wannan jama'a ai ka riga ka ka riga ka yi hannun riga da hutu ne ka mutu ba kalmar shahada ba ke kabarinka bala'i sannan kuma tsallake siratinka bala'i makomarka bala'i kaga ai ba sama ku kwanci. ba annabi yake ne tsare daga mummunan mutu a alamin ya wurin da mutum ya wal na jama'a mummunan mutuwa yana eh, sadaka yana tunkuɗin mummunar ƙarshe an gane ko wasu suna fassara mummunar ƙarshe shine mutuwa ta hanyar da annabi ya ambata gini ya ruso mutum ya gangaro daga tsauni ya mutu ko ya datse a ruwa ya mutu ko wuta ya kona shi wadanda suna cikin mummunar to amma ko da mun fasa wani da mummunar mutuwa sai a ce mummuna ne a ganin ido amma yana iya zama kyakkyawa a bayan sake tunda hadisi ya nuna wanda gina ya rasa a kansa in baya shirka ya shahada ko ba ka ba Sani wa duk wanda ya nutse a ruwa ya mutu in baya shirka ya shahada duk wanda gobara ta cinye shi in baya shirka ya shahada sai dai babban mummunan mutuwa shi an yi takabbatu wa shaitanu inda al shi da mutum shi ya kashe shi ya kawar da shi ya yi mutuwa sai da ya zo mutuwa sai shi ne ya canza masa alƙibla da da wasu wasu kace mummunar mutuwa jama'a shi shine mautul a mutuwar kwatsa mutuwar bazata an gane ku mutuwar bazata amma mutuwar bazata ba ne da yake azaba akwai su da yake rahama ce mutuwar bazata ba kawai ka ana sai ka kawai sai a zo da gawar ka kawai ba ba zata ba ba zata da ire da akwai hadisin da yake azaba da akwai hadisin da yake rahama eh akwai lokacin da mutuwar ba zata yake zama akwai lokacin da yake zama yau shi yake zama azaba shi da duk mai sabon da yana cewa zan ba zata zai zama wannan mutuwar ba zata kuma yana iya zama rahama ko ba gaba ba mamaki mai shi yana kan hanyar Allah ne zai je wa'azi zai je neman ilimi zai je ba da zubi zai shi ga sai ba zaka ya zama masa rahama har ma wasu kace ana nufin mutuwar ba zata azaba ne ga shi mamacin inda ya aiki ko bai fi ba ko kuma a'a hadisi yana nufin azaba ne ya fi ya fi damun sai ina fata gan ya za mu tuko zai ya hada ya zo da shi ya fi daga hankali sai sama da ya yi sa asibiti ya jin daɗi ko ba haka ba har ayi ke tsammani ga shi mutuwa sa ba zai damu mutane bar na fara ina fata gan akwai kuma wanda suke cewa mummunan azaba shi ne mummunan mutuwa ka mutuwa a garin da ba ta ka tsoro turani babu ka ba wanka, ko kuma misali kana balaguro sai ku asali a garin da ba a shi mutuwar gurba mutuwar a garin da ba naka ba manzo Allah ya kirga su cikin shahada in mutum yana aiki da ko wanda ya mutu annabi ina ba da ya mutu a garin da ba dan duk wanda ya mutu a garin da ba naka ba saboda haka dai wasu wasu kace mummunan mummunar mutuwa shi ne a kashe kan an gane ko a tsira gawar ka a wulaƙanta gawar yadda ake kashe ɗan kashe gawar da zan zuwa wulaƙanci yadda ake kashe ban fara za a tafi gawar da ya a ja zuwa rafi yadda aka zuwa shi a wuta aka ja tsara su duk a rafi saboda mummunar mutuwa babu Allah babu Allah ta gaba don da shi ma fitina ne wa shi ya sa ma ai qur'ani ma ya halatta dan ta'adda ya kace shi a wulatar da dawo daga shi zama da zawo lazina yuhadibuna Allah wa rasulahu wa yasawuna min amri fala ayyatu al-qawl ya kace shi a tsire shi wasu ba da wata su suka ce kwana uku ya amfani masa a domin duk dan fashi da mai ta'addanci irin nasa da mai yanka mutane ko ba ka ba da wanda ke sha'awar shiga wannan aƙida da yake an kashe wani an ga tagawar shi an zubar kamar ledoji da aka yashe su cikin kwata kalin zai kai sako mai karfi a zuciyar da sha'awar an taura tsakuwa ce a ya ta jisa shi sa ƙur'ani ce a tsire shi ina ba za gane wasu malamai suka ce to tsirewa zuwa kwana nawa ka dubi ko dubi ko ibn kasu wasu ke kwana uku wasu ke sati da wasu ke abbar su na ungulu su su cin gawa ban gane ku kenan idan mutum yana sadaka Allah zai hana shi ma fadawa cikin irin wa'annan akidu da ƙungiyoyi da zai yi mummunar rabu kuma ka dubi tarihi duk wanda suka kashe yana zama gawa da mai gata dubi yadda gawar ma da zafi domin yadda gawa amfani za da yaga domin yadda gawa su kuwa ma da yaga ko yaya ko da lokacin da ake ɗauki ɗaiɗai nan duk da ana tsoro nan za a ja jana'izar to da in an kashe za ka ga wannan gawa za a ba ta kima da amma su za ka ga mutum zai je da gawa ta wani shafar zai ɗauka sai zai je kalla ya ɗauka waya ya zai ɗauka to sadaka yana tukure irin wannan bala'in jama'a babu ma ja fi haƙƙin sa'il mummunan mutuwa ba shugabansu babba dai shi ne mutum ya mutu ba a kan kyakkyawar cikawa don samun rahamar ubangiji an gane ku amma ko da tirela zai ɗan ɗai da kai inda za su samu aljanna ai ma sha wannan A ke حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد بن ابي سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته ام بجيد وكان من بايع رسول الله تتنا تقول اسبيوا ان بايع انا قالت تتي يا رسول الله ان المسكين لا يقوم على بابي مسكين yana zuwa kofar gida ba ma ajiru lahu shay'an udihi iyahu banda abin da zan bashi fa qala rasul sallallahu alaihi in lam tajidi lahu shay'an tudihi in baki samu abin da zaki bashi ba illa zulfan ko da sai kofato ne da ke muhrakar gona da kusan kofato ai ka ga yanzu ai yanka akwai akwai na abu kamar takalmi shi da ake ce ko da wannan abin ne abu an gane ku ba nuna maka ana ne yi za ka yi baki bisu an gane ku ko da kamar wani abin ne muhrakar gasashe fatfadi ilaihi fiye ki ba shi an gane ko ko da wani ne yanzu ya maka bashi da abinci a gidansa ko naira biyar ne da kai karkare na mashi kaga problem sai dai kida ke cin nasara ka sai ka ta ina ba wa da wannan kudi yayi kada bari sai ya ta, ko zai ta. amma shi Allah ya ba ya rainawa kamar ya mulki kala zarafi ai in ka ba da ɗan naira biyar ɗin nan wanda shi ne iyakar naka wani ya ba da miliyan ɗaya kafin shi nan don ba mamaki wani zai ba da miliyan ɗaya ma yana ji bai ba da kai ko wannan kana ji ka takura kanka abu ne mafi so idan wani ya zo ce masara na ya kai in kowa yana ganin shi gidansa gari mudu da ɗaya ne ya rai ko ba ka ba ko ko a shira masallaci ta, ji ta kowa ka nemo mana safin hannu nan ɗaya ka kama aka tsaro safin hannu a shirin da zai masa abinci a gidan sa mu din matsalar ba muna raina sai mu bar ba ka ganin kamfani ba ta raina ko da sule sule wannan sai ya taru da yau yanzu yanzu zai ga maka da duk inda a ce ko hamsin ne kai ko hamsin kowa a kullum ya ka naira biyar naira biyar da zuwa hamsin masu lissafi nawa eh. biyar biyar ba ɗari biyu da hamsin to ɗari biyu da hamsin to sai kullum kuna ajiye ɗari biyu da hamsin kwana goma dubu biyu da ɗari wata ba dubu kare ƙaramin kuɗi dubu bakwai da ko ba gaba sannan wasu kuyi shekara wata goma kuna da dubu ashirin to balle kuma cikin jama'a ga shi duk wanda masallaci kuma an garin nan gaba daya, duk wanda zai zo masallaci ya zo da naira goma goma kuna ji to wallahi eh, naira biyar biyar kai a tara shi na wata daya duk makabartan garin na za mu suka tanga. <laughs> za mu suka tanga. yanzu me yasa su shek balalau Allah yi wa rayuwarsa albarka ya zo da tsare-tsaren da da yawa a yi kungiyar izala ba sai ta nemi taimako ba ba sai ta cire hula ta nemi taimako ba tsarin su manara tsarin su an haɗa kai da wasu kamfanin nukan waya idan to a makan mu muna rena kaɗan ɗin kuma za mu iya yin mai yawa wani fa ba wai sai wannan ba a matsayinka kai ba ka da gidan kanka ba ka da kulan kanka duk lalacinka ba ka da gidan kanka ba ka da kulan kanka in dai za ka iya gabza ka yi wani sana'a ka zo ka fita kullum ka sa kanka ka ajiye yau bai naira hamsin a wata kullum da in ka je ka yi bare man naira dubu da ka aji naira kwana goma ba kana da ɗari biyar kwana goma akwai hadari ya kamata ku mu take ta karatun ba yawa tun da halin wurin ko sai ko tsallake ba ko ba za ku haɗu da ruwa ba mu ce yau da karatun a ci gaba ya ya eh din akwai damuwa ko ya yi ruwa malam ruwa mun tabe ta ji ba to shi ke kaga kullun za ka ajiye yau mai tsantsaya. a wata fa kana da naira nawa dubu ɗaya da ɗari sai mu tsaya na akwai hadari kuma masha Allah ko wanda suke da nisa duk da muna da awa ɗaya da ya rage ko su a sallame su ci gaba amma dai a da sun fito kar a babbar karatu da wuce su sai mu ta nan mu tsaya a cikin su ba za mu jawo limamin da zai ja sallah ko kuma su za ku wuce kawai ko alan guru za ku wuce ba yau ku wuce ku ku tafi kawai Eh, da suke da ɗan nisa da su in mun yi karatu za mu kura mu yau wannan wayar waya a cikin malam buba kuma kuna bayan ko kawai majalisun ta tashi to shi kenan sai da wala majalisun ta tashi kawai ba majalisun ta tashi kawai ba to shi kenan masha Allah Allah ya